a gaskiya na ji daɗin ganin ka nafi'u ko da yake lokaci da dama kakan shigo ba ka samun zuwa mu gaisa amma duk da haka nafi'u ina samun saƙo wajen samira saboda haka alhamdulillah na gode na gode allah ya muku albarka allah sa ku gama lafiya yawwa ke kuma gaskiya ki bi mijinki sau da ƙafa a kalma an ce aljanna mace tana tafin mijinta ki bi mijinki Allah ya muku albarka kamar yadda muke ni da mamanki a garin nan ba a taba jin wani abu ya faru ba na rashin kirki to ke ma kar in ji kar in gani Allah sa ku gama lafiya na gode ba iyo kai ne kuma ka san ni yanayin aikin nawa ne wallahi wani sa'in na samu hutun na zo ƙwararrun lokaci suke ba ne saboda haka shi sa zan zo in koma ba tare da kun sani ba amma dai ba wani abu kakku damu da Allah. To ai haka al'amarin yake kamata yi mutum duk inda yake aka ɗaukar da muhimmanci ke ya tsara aiki. Yawwa alhamdulillah. A'a to shi al'amarin da ka saba yi in ba ka yi ba ka yi. Allah saka da Yanzu dai ina tambata maka wannan ƙorafi na ciwo za ta bi ka. don sai da na shiga cikin idanun ta tuko na ji mata ka san halinta a yanzu ta daina alhamdulillah yanzu ai ta fahimci inda ma aka dosa yanzu ai ce mutum bai rage ka da komi ba da kai da danginka da iyayenka ba abin da baya yi muku sannan kuma a ce ka neme wannan halin banza ai ba zai yi ba banda ma yayan zamani lagos ai ba wurin zuwan ki bane ba ki je ki zanna kwamma ki zanna cikin danginki ki haihu tare da danginki ka gani in kika haihu tare da dangin ki su taimake ki su yi maki suna ai ko miki sun yan uwanki ba ya hiye miki ba koko malam kwarai kuwa ha ha Allah ya muku albarka Allah sa a gama lafiya mun gode to in kin gama da su ina cikin mota na jiran ki ha ai mai yanzu za ta zo ba wani <laughs> to to to to shikenan to <laughs> madalla Allah saka da alheri to ke gashi kya ci gyada Ba na so sabon sabo nake eh? Ba ki so? Ba ki son tsohuwa? Ba ki son tsohuwa kuɗi? Ba tsohuwa <laughs> ba To sai ki je ki samu manajan banki. Ni tsofaffin kuɗin da samu na saba kashewa. Haki wai hakin ba ki abu ki ce ba ki so. Ba ki son tsoho. Da gode. To, bari mu mai da abina. A to. Shi kenan. Awa, wai, ta su sai ka bi a hankali domin ta sha kuɗa. Allah bai gata. Yawa. Ba ta min yadda nake so ba. So nake kai mata washin da koda itace aka sara za ta raba gida biyu a take. Wannan washin bai ba? Ni zan ke to ta kai biyu sosai fiye da haka. Ko ce za ka sara? kuma na kai baka kama da yan daba ba ban san a ce mutum zaka je ka sara da ita abinda za a sara da wannan takobi itace ce mai fishi hankali dan haka ka wasa min kamar yadda na bukata gaskiya ni ya kai washin da zan iya ke to inda aikin kuɗi kake yi ina so ka ƙara wasa ni kuma zan baka ka nawa kake bukata sai ban taɓa nan gefen bane wannan amma yan bai a yan ya wuce haka abin ya ɓaci ai so nake ta ɓaci Allah so aikin kuɗi kake kuma kai min na biya na gode gode a'a ah! ba abin arziki amma mai gida wannan ya mun kama da ɗan daba ina ruwanka ina ruwanka wannan kana ganin jinsirar da ke cikin shi kayan nan laba ne ba za a ga da alamar yankan nan ɗaya ko biyu a jikin shi amma nan ko ɗaya babu wata alama cikin shi ta dabanci amma mai gida kai ba ka iya gane mahaukaci ne ko mai hankali ba zan iya ba ai kai za ka iya gane mahaukaci za ka iya gane mai hankali saboda shekara ka biyar a ɗaure da turu shekara ka kana wannan goge-gogen banza in ban da goge tsatsan nan me ka iya me ka iya nan banza mutum a kullum ana gaya maka abubakar ji sai an fara magana ka kai kafa kowa imani eh min amma shuru sha sha sha je ka nemi canji ka ci doya naira hamsin salon ka sa nama guda ka ɗari tara da hamsin daidai kuma kar za ka riƙe wannan zuwa kwana wata ɗaya to kullum naira hamsin hamsin in imani ne yanzu tun da safe nawa muka samu naira ɗari da hamsin kuma tana tana wurinka. ai haƙuri. Ma zan je wurin mai shinkafa. Ka dawo ka tsara kayan. Me kake duba a wayana? Hotuna nake kallo. Wace ce wannan? Kanwata ce, ko kuma in ce kanwa mijina ne, sai an kawo ta idan ta dinga ɗaya domin mijina. tume na gaskiya yarinyar nan ta na ka samu wannan yarinyar ne ga kanwar <laughs> mijin samira ne wai nan wai an kawo ta ne wai ita ce za ta rika ɗebe wa samira kewa <laughs> ni kuma ina kallon hotuna a cikin wayar ta kawai na hango yarinyar gaya ma ina duba number ta gaya min sunan ta dama sai na ga number ta sai na ɗauko yanzu haka na samu ta a whatsapp ma za a fara gaskiya mutum ka zama ciki ka samu kawai sai dai kenan ai san makal a ba kai dai din ne ka san irin nawa gaskiya ne ah Allah ya taya ma <laughs> aka yi yaya kashe waya yau. Na ga tun ɗazu kike ta kiran shi bai ba ki samun shi. Wallahi da ya fitan saba ke ta kiran waya sai ya shi ba. To ni na san bai taɓa kashe wani sai ya kai wa rafa. Gari dukkan alamu dai ina gaya kwana zaki kina chatting. Anti, ya kasa bari na. Sai ma na kasa bari sa. Idan na ajiye wayan sai in ji sako ya shiga. Ni kuma sai in ce bari in yi reply. <laughs> To abin naku gaskiya ba kaɗan.

kika dan samu ɗan watanni haka kika mure sai mu dora daga inda muka tsaya amma dai gaskiya yanzu ke har kana maganar dacewa ai duk abin da muke ai baya cikin hanyar dace alaka ta da kai bai kamata a ce ka dinga ɗaukan shi kana haɗa shi da wannan hanyar ba ni ganin ka nake son kawai ka gaya min inda zan ganka in zo in same ka gaskiya ba za ki ganni ba kuma ba zan ɓoye miki ba daga yau ba za ki sake samun wannan layin ba dama ba layin da nake amfani da shi ba ne layi ne da na siya kawai saboda ki na wucin gadi don haka ba za ki sake ji na ba sai nan da wata biyar ko shida kin ga kafin nan kin haihu dan har yayi wayo kin dan murmure sai mu ci gaba daga inda muka tsaya amma dai for now dan Allah dan annabi ki hakuri gaskiya sai an jima Nabil Nabil tsaya ka je ka tsaya ka saurare ni dan Allah ka kashe man waya نبيل نبيل